وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد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 muna sha takwas ga watan rabiul awwal hijira dubu ɗaya da da ɗari talatin takwas, ta manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau sha takwas ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha shida. a wannan majalisi mai albarka wannan masallaci na sahaba a wannan rana ne muke karanta littafin da ke bayani akan wane ne almahadi na hakika da sauran fahimta daban-daban da muka yi bayanin su wanda yau za mu tashi darasi na yau za a yi darasi na 44 muna cikin babin ko fasalin da ke bayani ko mabhasin da ke bayani mabhasi na biyar akan wato matsayin shi wato almahadi na sudan yadda ya saba ma malaman fikihu akan fikihu din musamman mazahidin nan guda hudu sanannu shi irin matsayinsa yadda ya safa masu akan wato yadda suka tafi na istihadin su da fahimtar su muna cikin kawo misalai wanda suke nuna inda ya safa, hatta kihu. inda za mu tsora shine wa min mazahiri mughalaqatihi yana daga cikin qarara wuraren da ya yayi kurakuransa qarara a bangaren fiqihun annahu hina alqa zahibar mazahib arba'a yayin da ya watsi da masabobin nan guda hudu abdalaha bi mazhabihi shakhsi sai ya canza su da tashi mazhabar ta karan kanshi da da ya canza su ya koma zuwa ga hadisi abinda ake kira fiqhul hadith qala Allah qala rasuluhu ala fahmi salatu salih to da shikenan bai da laifi to da ya watsi da fiqhun irin su Imam Malik imamu Shafi, Abu Hanifa da Imam Ahmad da ya watsi da nasu shi sai kirkiri nashi mazhabin mai zaman kanshi al wanda ya kirkire shi ya fare shi sata sitaril qur'ani was sunna Ƙarƙashin cewa shi ma ina bin qur'ani ne da sunna ya fake da ƙur'ani da sunna din da fiqihi da irin shi nashi fiqihun shi shi karan kanshi ko kenan aw sata sitar da'awal ilham ko kuma karkashin da'awar nan ta ilhama ya ce ya yi kaza ya ga kaza an mai kashfin kaza a nan ya kirkiri irin nashi fikihun idan fadawatuhu ila ilgha'i al'amali bil mazahib laysa mimma yafrahu bi inan waƙi da waɗancan mazhabobi guda hudu da ya ba zai aiki da su ba to ba wani abin da za a yi farin ciki da shi bane kuna ganewa akwai malamai mujtahidai kamar ibnu wato ibn hazam sadda ya zo wanda yake mai laƙabi da azahiri ya ƙirƙiri fahimta shi cewa yana ganin a riƙe ƙwar'ani da sunna ba dole sai an aiki da mazahib ba to shi bai ƙirƙiri wani nashi ba illa kawai ya ce a abubuwa na istihadi a jingine su ba za a istihadi ba sai dai mai ƙwar'ani ya faɗi mai sunna ta faɗi amma wani ya zo ko kuma kiyasi ya ce a babu siyasin kaza da kaza to za ka ga ko da ya bar mazahibul fikihiyya bai auka wa ramin da shi almahadi auka ba kuma yanta da kyau shi da ya watsi da wannan mazahib din ba wani abu ne da za a yi farin ciki da shi ba wala an yabqa muƙallidan mahsuran bi ijtihadatil muharrara khairun wa aslama min an yastabdila biha mazhabuhu al-mabni ala da'wa al ilham ya wanzu ya zama kamar kai yanzu ko ni duk muƙalladai ne dan ba mu san mu istihadi ba mu iskin baɗi mu kalli haya, ko hadisi mu ce za mu zaƙulo hukunci to shi ma ya zama muƙalladi ya tsaya ƙarƙashin wata mazhaba wanda su a imman nan suna kusa da wahayi suna da takawa ga Ƙur'ani sun kwankwada ga sunan sun kwankwada iskin baɗin da za su iya yiwa wani ayyuka zai yi shi ba to ka tsaya ka bi me fahimtar mali a wurin da za a iya fahimta wurin da yake ba nafi ne karara ba a a kwakulo fahimta za a yi to ka bi abinda da mali ya fahimta shi ya fi maka sauki ko abinda da imamu ahmad ya tafi a kai ko imamu shafi ba don komai saboda rauni na ko rauninka na rashin ilimi mai zurfi da kuma rashin ba mu kai matakin da za mu ishtihadi ba kuna fahimta da kyau to shi ma ima wannan almahadi na sudan da da ya zo bangaren fiqhu shi ma ya dogara ya zama muƙalladi karkashin wata mazhaba wacce take sananna to da shi ya fi masa alheri da shi ya fi samun masa kubuta daga cewa ya canza wancan mazahibi a watsi da su ya canza su daga shi tashi mazhabin wacce ya gina ta a kan dawa na kashfu da ilham wannan kuma kashfu da ilham mun yi bayanin sa a baya shi ake kiya mazari na nawa Mazari na uku ka bar qur'ani ka ga sunna ka ce kai an yaye ma ka ga kaza amma ilhama kaza ka ga annabi a kaza an ba ka ce wannan shine ake kira mazari na uku to ka bar ka bi waɗancan a iman shefi maka alkhairi ka zo ka gina wata fahimtar ka akan kashfu da ilham la muhu zimamun sannan wala yahkumuhu rijam wannan ra'ayinka da ba wani tarnaki ba shi da wani da baibayi da aka yi mashi ba wani linzani, kai kake faɗin magana ka ka tsara shi da ra'ayinka da fahimtar ka ka rubuta ka fito ka ce majiyanka kaza to ka bar taka ka koma ka ji abin da imancan suka tafi shi ya fi maka alkhairi da shi ma almahadi na sudan da haka yayi da ya fi masa alkhairi kan aji wato mazahifin nan gaba ɗaya ƙi aiki da su kuma ya hana almajiransa cewa yanzu a yi watsi da su ga abin da za a yi sannan kuma maimakon ce a koma kan ƙwar'ani da suna bisa fahimtar magabata shi sai ƙirƙira shi lashin da ba shi da wani linzami magana sa a kan me za ka auna ta akan qur'ani ko kan sunna ko kan ya ce an mai kaza an gaya mai kaza kuna ganewa da kyau anna ba'd al-bahithina ka Abdurrahman Umar al-Mahdi kadi akhtau fi nuqati wato cikin wasu masu bincike da suka gabata suna bincike akan shi al-Mahdi kamar wannan malamin Abdurrahman Umar al-Mahdi ya yi kuskure da shi da irinsa a dangane da wannan nukta ɗin wato maganar hikihu a wurin almahadi na sudan su sannahu muhammad ahmadu mahadi sudani fi silki a iman manhajin salafi ta inda kawai da suka karanta ɗan tarihin shi sha haka sai suka yi kuskure suka sannafa shi mana suka saka shi cikin jerin gwanan wato Salafu sale masu bin manhajin magabata kun gane da kyau kamar kai yanzu ka zo cikin malamai sai ka dan karanta tarihin malami sama sama yake ce ai wannan malami ina ga salafi ne shi ma fahimtarsa da karantarwarsa da tsarinsa ya tafi ne kan tsari iri na magabata baya kawo son zuciyarsa baya kawo bai dogaro da wata tariƙa da wani waye waye ba ruwan shi mai Allah ya ce manzansa yake duk fahimta magabata baka karanta shi da ya kamata ba sai ka ce shi ne to su wancan masu binciken research a kan shi sai suke yi wannan kuskura ta sa wani wurin ba yana cewa rike ƙwararri da suna ba yana faɗin wannan abin da makaranta a baya irin wannan suka ɗan tsinta sai suka kafa hujja shine fasadallu da rafihi hilin mazahibin al sai suka kafa hujja da wai yarfarwar da mazahib al fiqhiyya da yayi mazhabobi na fikin sai suka ce wannan alama ne shi ma yana jin manhajin salaf kuna ganewa saboda manhaj su mazahibul fiqhiyya idan ka zurfafa a cikin su to shi ma kun san ai da matsala ko ba matsala a yanzu ka dauki masu mazhaban malikiya a nan wato maghribul arabi munan nan area kenan in za a yi sallah da ake da an tsaya sakin hannu ake san balbal in an magana ka ce kai ba maliki ne kai mazhaban malikiya kake to wannan sakin san balbal din shine daidai ha sai ka ce a annabawa annabi hadisin da aka rawaito da gare shi yake su jama'ar annabawa da ba sai ba da ya taba sallah hannunsa sake sai na hagu akan kirji na dama akan na hagu haka kenan muna fahimta da kyau wannan haka ya tabbata cikin hadisi to tun daga tabbatacciyar magana ta manzo wancan magana ta mazhaban malikiya kana sallah ka saki hannunka wane zaka ka ɗauka ta maganar manzo sai ka aje wacce magana in ma da ta inganta maganar malikin kuna ganewa domin maganar manzo tana gaba da tawa tana gaba da tamale irin waɗannan misalan a cikin mazahibi akwai to shi ne idan mutum ya aje irin waɗannan ya riƙe hadisi ana ɗaukan cewa wannan yana ƙoƙari ga hanya magabata kun gane da kyau Sosai su wannan marubutan suka yi ƙoƙari don ya ce ya aje fikihu sai suka dauka kamar shi ma irin wannan ake waje wanda shi ko fikihu ba gaba daya ake aje shi ba yanzu yau dan ka aje sakin hannu a sallah matsayin ka na nan ba maliki kana rike kirji shin gaba daya ne kai tamfarin mazhaban malikiya sai ba gaba daya bane inda duk wani ra'ayi na malikiya ya tafi daidai da hadisi daidai da fahimta ta hadisi da fahimtar sahabbai kama za ka ji inda ya saba sai ka jinjina ka gaba ba masabar ce kake gaba ɗaya ta kai kwande mai ɗinta ba kuna ganewa to su sai suka ɗauka shi almadi sai da ya kwande mai ɗin mazahibul fiqhiyya kamar ya bi manhajin salam ne ba su karanta tarihin shi gaba ɗaya ba suka ce wa mal'uhu listirasata la, da hana wanda ya a daina rasa da wani ba ga Allah ba shi ma mun karanta shi a baya ko <coughs> wannan ma sun kafa hujja da shi sai suka ga eh wannan ai wanda ya bi manhajin magabata shi ke wannan wa'azin a saki kowa sanda ya ce a saki kowa a daina kama kafa da duk wani shehi a ya faɗi a hudubobinsa amma sai da ya ce a daina shi ko me yasa ya kirkiro sabuwa shi kuma ya ce a bi shi ce wanda bai bi shi ba kuma munkiri ne ai sai da ka ce a saki duk wani hanyoyi da ake bi a bauta ma wasu ba Allah ba to kai kuma ba za ka kirkiro wata hanyar ba sai ka amfara mutane da hanyar Allah shi kenan kai mai nuna musu hanyar Allah ne ba ta ka hanyar za ka kira su ba kuna ganewa shine wa rafalu an a aqaidihi al-mukhalafa a ƙidar salaf wala imma sai suka gafala suka rafkana dangane da wasu sashen aƙidojinsa waɗanda suke sun saba ma aƙidan magabata da a'imma sun gafala ba su karanta ba لأنه من الخبئ الربط بين رفض المذاهب الفقهية وجهودها وبين السلفية أقول كسكولي كل كألاك أنت فقل مكان يرفض يرفض مذاهب الفقهية لمسنسو da kuma tsakanin salafiya a ce wannan manhaji ne na sala da bambanci ne bambancin fasalafiyatul haqqa ta'rifu lil a'immati qadaraha salafiya ta gaskiya manhajin salam na gaskiya yana ba malaman fiƙihu kimar su da darajarsu ko kun ta maji cikin magabata da ya zo ya yi kwandemin ɗin imamu malik ko imamu shafi'i ko imamu ahmad shi yake ce ma ma imamu ahli sunnatul jama'a ko kun taba ji ko abu hanifa ba sa kwandemin ɗinsu ma ne suna ba su kimar su wa tanhalu min ilmihim suna ma kwankwada daga iliminsu duk wani malami za ka ga idan malami ya taso a saudiya sai ya karanta mazhaba ta imam ahmad saboda wurin da ake bayani na fahimta na ra'ayi sai maka izlali da ra'ayi imam ahmad idan a nan afirka mutum ya taso sai ya karanta littattafan fiki wato malikiya saboda wurin da ba nan karara sai ka koma ka ce mutane ga yadda magana take a mazhaba kuna ganewa idan wajen asian nan ne mutum ya taso za ka ga yana izlali da na magana imamu so saboda shi ne suka karanta littafansa na mazhaba haka in ka tafi wajen irin su pakistan su ina su kuma abu hanifa waɗannan mazahib malamai ahalin suna ba sa kwandemin ɗinsu gaba ɗaya a'a suna makon kwaɗin ilimin su wala ta ta'assabu li min minhum kawai bambanci su ba sa ta'assubanci rukun riƙau ido rufe su bi wato ɗaya daga cikinsu su riƙe shi su ce babu wani gwani sai shi ko kuma shi ɗin nan ba zai kuskure ba wala tara ba a san fitta mazhubi bi ahdil mazahibul fiqhiyya manhajin salaf baya ganin kuskure ne ka ce ni mazhaba ta malikiya wancan ya ce shafi'iya wancan waye kowa ba sa ganin kuskure ka riƙe wata mazhaba ta imani a wurin da kai baka da ilimi ba ka da ƙarfin shahari ka ce na dogara da fatan imamu malik muna fahimta ta ba ka da wani laifi ko kana da laifi babu yanzu alƙalanmu a nan ƙasar in rikici ya kai wani ya saki mace ya saki uku aka tafi a kotu saki uku lokaci guda aka kai kotu alƙali zai zartar da uku ne ko saboda me ko da mazhaban maliki abin da suka tafi kenan fahimta ta Umar kan Umar yana cikin waɗanda ne ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ko an ta suke nan malikawa in ka saki matarka na sake ki saki uku lokaci guda na sake ki saki uku cikin kalma ɗaya suka ce sakin ya uku illa za a tafi kotu alƙali tabbatar da shi zai sai ta je ta wuri wani sannan ka aura alƙali ta zuwa wannan babu yadda za ka da shi ya dogara da wata madogara domin yana da magabaci kuma ku gane ba amma da a ce ba za a je kotu ba ya fatawa wani malami ya ca a saki uku da kalma ɗaya saki ɗaya ne ka iya mai da matarka ka ainihin ci gaba da zama da ita kana so domin haka yake zamanin manzo zamanin abubakar ni abinda na fahimtar kenan kuma shi ma ya yi maka wani fatawa ya yi daidai shi ya aje ke nan kwan ko ko bai aje ba ta yi amma da kotu za a je tun da alƙalan manar da an ta musu za su hukunci inda ba nan ci su tsaura a yin malikiya kuna fahimtata? ta ko babu wanda aka hana shi saboda haka salafu na salih ba sa min din mazahib kuma ba sa min ɗin ka ce ni ta zane ke bi abinda ba su yadda da shi ba ka ce ka rika mazhabar ko da ta yi kuskure kai ba za ta fi kuskuren ba kamar yanzu ka zo kana mana sallah san tsananin ka sake mu ce malami rike kirjin ka haka na biye ka yi ni mazhaban malikiya hiki na zamu baka amma ta yi kuskure dan abin da ya inganta daga annabi na ibada shi zake ka saki maganar fahimta fahimta da ta saba mana kuna fahimta ta wannan shine ake kira rukun kauna mazhaba abinda salaf ba su yi duk inda ra'ayi na mazhaba ya saba ma nassi to sai a saki ra'ayin a dawo kan nassi kuna fahimta ta da kyau amma dai inda aka sami sabani na fahimta wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza shike nan a zo da azumi matarka ta sha azumi saboda tana da ciki azumin ya wuce wani ya mata fatawa za ta rama azumi wani ya mata fatawa ta ciyar sabani ne tun daga sabai kai za ka yi kawo da sabanin a yau shirki na ni ne mata fatawa sai ce ki ki je ki ciyar inda sha kike saboda ciki ra'ayin abdullahi dan abbas kenan ko kila kai kuma ta zo ta maka fatawa kai ba kike ne ka ce a kirama kowane ba za mu tsaya mai ta ce ku ce anan ba saboda an sami sabani kini kun gane da kyau kuma to irin wannan shine saboda haka shi kuwa almaji da ya zo gaba ɗaya kwande mai mazahib sai aka fahimci kamar ya bi wato manhajin magabata kun gane wa inama su fi taqdimi aqwali rijali ala aqwali sadiq Masluki, sallallahu alaihi wasallam abin da ba a yadda da shi ba <clears throat> kun gane abin da yake laifi shine ka kaddamar da zancen mazaje akan zancen wato asadiqul masluk akan zancen manzo sallallahu alaihi wasallam shine mai gaskiya abin gaskatawa a ce ma annabi ya ce ga nasi sai kuma sai ka zo ka ce a'a ga yadda za a yi to anan fa sai a aje magana ka ko kai waye ne sai a ne ta kimar kana nan amma dai ba za a bi wannan magana ta ka ba ta manzo za mu ko ba haka bane wannan shine manhaji na magabata wa inna immatul mazahibuhum anfusuhum min mace ahli sunnati jama'a su kansu a ima na mazahib din nan tun daga Abu Hanifa na farkon su kenan sannan sai wa sai Malik sai Imam Shafi'i sai Abu Hanifa su suka shahara akwai sauran su ne sai imamu al’auza’i amma ne suka shahara to su ma duk suna cikin jerin gwanan a'imma na ahli sunnati jama'a kun gane da kyau <coughs> sannan wa manhaji manhajihim suna cikin masu ba da kariya da wato gadi da manhaji na magabata su ne sahabai kinan tajma'uhum rayatun wahida fil usuli wa inaktalafu fil huruf dukkan su tuta ɗaya ta haɗa su a dangane da usul yake kira usul abin da ya shafi tauhidi ba za ka taba ji mama ne nan mama ahmad nan ba ko wannan ne nan duk usul abubuwan da suke usul na addini za ka same su ɗaya hanyar su ɗaya ce duk da cewa wa in tana fil furu duk da kan saba a kan abin da yake kira far'i furu'a reshi kamar misali da neman yanzu a zo ana ijtihadi ne shin farillan sallah guda nawa ne goma ne ko sha biyar wani ya ce sha biyar wani sha biyu wani sha uku gwargwadon yadda ya hango na soshi ya ware farilla ya ce wannan sunoni wannan kaza kaza wannan duka ba rabuwa ba ce amma ba wanda ya taɓa ce maka sallah guda biyar ɗin nan ba wajibi ba ce ba wanda ya ce maka an ga dama a je a jami'in an ga dama ko a tashi gida ko akwai dukkan su abinda duk nasi ya zo da shi akan wani abu na asali tare suke ba wanda ya saba ma wani amma ya za a fahimci wasu abubuwa wannan sukan saba wannan kuma sabawa ba ta raba su wannan a ma gaba ɗi kenan to shi malam na sudan almahadi wato shi ba haka ya tafi ba da haka ya tafi shi ma sai a ce alhamdulillah ya bi manhajin salaf a ta bangaren fikihunsa bai kirkiri wani abu sabo ba ومن أمثلة اجتهاداته الفكهية الغريبة وإلزامه الناس بها ما جاء في ما جاء في منشور حياة الدين الكبرى الصادرة في ذي الحجة سنة ألف وثلاثمائة واحد وثلاثمائة wato ainihin daga cikin istihajinsa misalin istihajinsa mai ban mamaki ne ban mamaki a faɗi magana kai ma ka ji abin ya baka mamaki wanda ya faɗi wannan magana malami ne kuwa akwai ilimi na ijtihadin bayan ya faɗi kuma ya ta ma mabiyansa mutane da cewa sai sun bi hakan shi ne abin da ya zo cin manshuwa wato wani abu da ya rubuta ya ɗa mabiyansa ne ya turo har wajen ana kiran abin hayati dinin kubra sunan wannan rubutun da yake nan yake kira shi din al-kubra aziz al-hijja wanda ya rubuta ya fitar da shi a watan zulhijja shekara ta 1301 kun ga shekara nawa ce ne yanzu yanzu muna 1438 kaga shekara nawa kenan an sami 137 shekara 137 da wannan rubutun qawluhu li ansarihi fadin saga wato mabiyansa an sarawansa ya ce wallazi wallazi yunqizukum min alhalaki wa yuritukum azim almakanati inda Allah huwa an tatruku ma'arifakum as-sabiqa wa tasghu lidalalati bi udhnin wa'iya حيث وجب عليكم ذلك ولزمكم الانقياد لي والخروج amma عندكم ungani ka duba shafi na arba'in da takwas cikin wannan manshura in shi yake cewa wa nabiyin izukum min alhala abin da zai tsamo ku daga halaka kuma biyana wasannan wa su kuma azimal makanati inda Allah ya gadan maku da matsayi babba a wurin Allah huwa shine an ku ma'arifa ku musabika ku tattara duk ababen da kuka sani kafin yanzu da kuka zo kai da mahadiyanci na don ku tattara shi kwasa an tattaruku ma'arifa kuma sabiqa duk abin da kuka sani na wani ilimi kun karanta risala ce iziya ce muftasar ne waye nan malikawa ke ko duk wani abu ma'arif naku to ku yanzu ku tattara su ku jingine sannan wata su lidalalaki bi udunin wa'iya ku saurara ku ji da kunnuwa na fahimta uzunin wa'iya haisu wajaba alaikum zalika dan yanzu wajibi ne a gare ku saurari inda zan gaya muku wa lazimakum al-inqiyad li ya lazimta tilas ku wato ku jawo zuwa gare ni yanzu ku bi ni kawai da take riki nan ko wal khuruj amma indakum ku fita ku bar da abin da ke wurin ku na ilimi yanzu ka dauka kamar abu ne kana yi ka kai wani namba yanzu kamar da ita zero kawai don ku ɗauka, za a matsayin ziro. abin da kuka sani na da ba ilimi ba ne abin da zan gaya muku yanzu shine ilimi kuma wajibi ku sa kunne ku ji kuma wajibi ku jawo zuwa ga abin da zan gaya muku dan ya nizanta a gare ku to dan Allah wannan mai wannan ra'ayi manhajin salaf ne manhajin salaf ne ka gaya mutane ku saurara ku ji abin da Allah da manzo ya faɗi bisa fahimtar magabata ko shi kenan in Allah ya san fahimta sun shi kenan sun bi Allah sun ba su kai suka ba amma a ku bi ne ne, ku saurare ni ku watsa da da'in da ka sani ba ilimi ba ne, haka ake fari ana iya cewa abin da ka sani na dakila da gyara saurari gyara kamar misali na ne mana yanzu ka karanto littafin malikiya inda ka karanto inda aka ce kana sallah ka saki hannu to zai dai wannan wurin ka ja mashi layi kuskure ne ya saba ma hadisi kana fahimta ta shi kenan ka wuce kuma ba ka ce gaba ɗaya wayan wayan jingina abin da na karanta ba ba daidai ba ne bayan wancan da suke rubutun sun riga ka in ilimin sun riga ka kai sun ma ji kama kusa da manzanci wannan duka duka shekara nawa ɗari da wani abu aka ce ko kakannin can kila sun riski lokacin shi a kaga wannan maganar magana ce babbo da ba kowa fa zai da ita ba kaga ya ce su watsar da ilimin su sannan su zo shi su saurare shi shi kuma yanzu sai abin da ya rubuta ya gaya mutane bai za an amna nazara ila hadal kalam nara annahu laysa al-ijtihad alladhi yansarifu ilayhi al-azhan inda idlaqi hadhihi kalima idan muka lura muka natsu muka kalli wannan magana ta al-mahajin na sudan zamu ga cewa magana da ijtihadin nan nashi ba fa ijtihadi ne da za a sa kunne a saurara ba wato duk mai basira yake kawai duk abin da ya faɗi alal itlaq kawai ka yadda a ka saurara ka jin ya bada magana ta dace da nasi kabi a kamar yadda ya ce a daina istigasa da kowa a yi da Allah wannan magana daidai ce sai a ce saboda wada ake magana ka kai daidai ko amma inda ya ce annabi ya ce mai kaza ya bani labari kaza na zauna da kula fa tare wannan kaga sai dai ka ji amma magana wai ka saurara ka yadda zai yi bayan kai ka riga ka mance addinin ka wani yau zai zo ya ga mata magana ta saba maka yadda kuna fahimta shine ba magana ce da za a karfe ta alal ilaq ba bal innama huwa ijtihadun min nau'in khas wani ijtihadi ne nashi a keɓe eh ya kudumu sauratahu wa yudaimu daulatahu ya kirkire shi dan ya karfafi saurarsa sada ya so zo ya so yake haimana ya kafa gwamnatinsa ya fito cewa shine almahadi na hakika a mara masa baya ne shugaba ne wa kenan wanda yake so ya karfafa da daularsa qabla ayyi shay'in akhar gabanin komai inda so yake kafa musulunci to abin da ya taran na gaskiya zai bi wa asuwa min zalika na hajara 'ala an-nasi wa azamahum izaman bi kiyaraki abin da ya fi wannan muni shi ne ya hana mutane biyu sa su kaurace ma abin da suka sani na ilimi na baya kuna fahimta da kyau wannan kaga zai mai da mutane cikin jahil cikin ko da ya hana su su bar abin da suke shi na ilimi su daina karantawa sannan ya lizamta masu abubuwan da shi ya zaɓa ya ƙirƙira su ne daidai su za su bi bal haddada wa wa'ada man yukhalifu sai rika masu ma hadidi, za musu kunni ba ka yi ba duk wanda bai yarda da abin da ya faɗi ba to dukiyarsa a iya taɓa ganima ce jininsa a iya zubar da shi ko ba kai faɗi ba za a iya kashi domin munkiri ne kaza kaza ma'ana kafiri ne kai tsaye ma fito ce kashiri ne kaga ba abin da yake wannan muni wa min amsalati zalika ma ja'alahu li sahibihi wa khalifatihi min ba'dihi at-ta'ayushi daga cikin babban misali da ke nuna lallai mazhabin nan nasa da ya watsar da kihu na mazahib wani na ce kirkira to shine abin da ya sanya ga sahibinsa wanda zai zama khalifansa a bayansa shi ne wanda yake kira Abdullahi Ta'ayi shi za mu karanta shi nan gaba wanda shi ne zai zama khalifansa a bayansa wato min rutubatin imamin masu shi ma ya ce shi ma ya sami rutuba to matsayi na shi ma ya zama imami masu ne shi da matan yadda muka karanta imamu sharani littafan su dai rubuta magana imam ya ce zai zama almahadin ya zo zai zama menene ma'asumi da ya zo ya ga wanda ya karanta ya ɗauka ma kansa shi ma zama ma'asumi ne duk maganar da ya faɗi yadda ka san ƙwar'ani ya ka tafi to shi ma da ya tashi maganganin shi sai ce wanda zai gaje shi shi ne abdullahi ta shi ma fa yana da isma fa shi ma ne kaga wannan magana ta girmama allazi lam yakul lahu hazbun min al-ilmi sharif wanda ba shi da wani rabo na ilimi na ilimi na ko na sunna Abdullahi ta yi shi ga je ka karanta yadda kamar ka ga wani boka ai an san boka dai <coughs> ko ana ganin boka ce mai mala ya san qur'ani? ya san sunna abdallah ta yi shi haka yake haitu ƙala da inda yake masa wa alamu ku sani anna jami'a afalihi wa kamihi mahmulatun ala sawa ku sani aikin wannan khalifan nawa da zai hau kujera ta bayana lalle ku sani jami'a aqalihi dukkan ayyukansa wa kamihi da kunce-kuncen da zai yi mahamulatun ala a dauke su kan daidai ba maganar kuskure a ciki da annahu utiyal hikimata wa fasal al domin shi ma an bashi hikima an bashi da zance in yayi shi kamar yadda aka ba annabi dawud aka ba nan ko walau kana hukmuhu ala qatl nafsin minkum aw salbi amwalikum fala ta fala ta'taridu alai yace ko da zai wani yanke hukunci yanke hukuncin nan nashi ya zama akan kashe ran wani ne a cikin ku ko kuma kwashe dukiyar shi salbin sa gaba ɗaya kwace ta to fala ta'taridu alai kar ku ce za ku ja da shi saboda ma'asumi ne eh yanke hukuncin za a kashe wani ji a kashe shi kawai daidai masu ne ya ce dukiyar wani ganima ce a ji a kwashe ya yi daidai ne <laughs> to wannan ne za ka ce mai na cikin manajin salaf ya ce wa manta kallama fi haƙihi walau bi kalamin nafsi faƙad khasirar duniya wal akhira wai duk wanda ya zance a kan shi fi haƙihi ya taɓa mutuncinsa walau bi kalamin nafsi ko a cikin ransa ne kai yanzu kai a ce da abinda da ka ɗan zuciya ka ta ɗan ƙulla ma za a kama ka da shi a da mun bai to shi yanzu ka ji wani sabon hukunci sai dai ban taɓa jin shi ba a ce kalamun nafsi ma za a kama ka da mala'ika zai kai Allah so kake to ya ce ko da wani a cikin ku zai yi da shi a rancen shi na zuci to ya sani lalle fa kasarar kasara duniya wal da ya duniya da layar kuma wani wace irin magana ke dan Allah rika magana ba a auna ta a yi zani kamar ba mutane ya ci gama ba hmm? yace wa yukhsha alaihi min al-maut ala su'il khatima ya zube la kuma duk wanda ya taba wannan wanda zai zama khalifa nan nawa yayi da shi kuma ana ji masa tsoro da yi mummunar cika su'ul khatima kenan kai azin ya gino kaji to yanzu in ya tuba ba hmm? akwai laifin da ya fi shirka to wanda ya shirka ya ce Allah na tuba na dena ba shi kenan ba ya gafarta ma to sai shi yanzu Waya na ji mafi tsoron mummuna cika don ya tuba ba kan yankan ya mutu in ma da laifi ne taɓa shi abdallah ta yi shi kenan Allah ya sauka a nan amsa a kawalihi wasu hadatihi fi tauhidi ma za a fi manshurati fi maktabi bayaro al-musamma bi risalatin fi tauhidi daga cikin misalai dai na irin istihadinsa bangaren tauhidi a ƙida kenan abin da ya zo cikin rubuce-rubucensa ne ka tafi nan laburare ta bayan za ka ga wani ɗan littafi da rubutu ne na hannu na da yana nan dan ba dan ba da za a ɗauka a yi ta a sake rubuta shi zama littafi da rubutu wannan ba amma an ka je nan bayan ɓangaren wannan abin da ake ce mahaɗoɗa ka je ka binciko yana nan za ka samu ana kiran shi risalatin fit tauhidi wa qad fassara suratul ikhlas fiha bi tafsirin lam yasbaqhu ahad min as-salaf ilayhi ya dauki suratul ikhlas fa kinan kul huwallahu wa ya dauki kul huwallahu ya mata wani tafsiri ba wani ɗaya daga cikin magabata malaman tafsiri da ya girgashi shi irin wannan tafsirin ma'ana shi irin wai ya fassara surun ikhlasi da irin fassara shi haka ba ma wa qabtu alaihi min kutubi tafsiri ni dai gurgurdan iya abin da na leƙa na littafan tafsiri ka koma ibn kasir qurtubi tabari manya manyan tafsirai kenan na magabata ka dawo na yan ƙasa kasa da nan zamani ba wanda ya fassara surun ikhlasi da irin shi da ya fassara ta ni dai inda na leƙa amma shi je mata wata fassara daban kuna ganewa قال Imamul المهدي sai yake cewa shi imamul mahadi fa asalin tauhidi a ne. asalin tauhidi kalmar shahada nan guda biyu wani ya gaskiya ne ko da ya kula la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu wasallam mutum ya ce ba abin bauta bi canta sai Allah kuma lallai annabi muhammadu shi ma manzan Allah ne ko wannan ya faɗi wannan Shi ne asalin tauhidi wannan magana shi daidai ce kuma gaskiya ce wa bi ma'anaha wa ma'rifati al-ikhlasi sai ce wa bi ma'anaha mutum ya san shahadatanin nan kuma ya san ma'anarsa kaga nan daidai ne to amma inda ya kwafar sai ce wa ma'rifati al-ikhlasi yani qul huwallahu ahad amma an gara sanin ikhlasi kuma shine mutum ya san qul huwallahu ahad ila akhirha zuwa ta. wa tafsirin suratul ikhlasi wa ta'ammuli fi haqaiqi ma'aniha kuma mutum ya san fassarar suratul ikhlas da kuma lura da abinda abubuwan da suke cikin ta na haƙiƙa to ga fassarar nan ne da shi kalma kalma kowace kalma ɗaya da fassarar ta qul ma'ana qul shine isharatul amr huwa isharatul zaki allahu isharatul ism ahadun isharatul wahdaniyya Allahu samad isharatul izza lam yalid wa lam yulad ko da nan ko tamru'a ko kuma tabarru wa lam yakul lahu kufuwan ahad isharatul ko sura to haka yayi wannan tafsiri din ثم قال سنيتي إن قل هو الله أحد رد على الدوائف السبعة إذا سورة الإخلاص قل هو الله أحد raddi ne ga wasu ɗaifofi ɓangarori guda bakwai na halakka na ɓata ya ce a dahariya raddi take ma dahariya ai an san dahariya ko? su ne masu ra'ayi cewa mayu bulikuna illa daha rayuwa ba komai kawai ba wani magana za a mutu za a tashi babu daga duniya sai kaduna a da da kaduna ke ci yanzu ya kace sai abuja ko abuja ta danna kuma kaduna yanzu eh to haka masu wannan aƙidar ba wani yan mutu ka ci duniya ka kawai da tsinke na mutu shi kenan to wai ita kulhu Allahu raddi da wannan kirkokin wal qadariyya wal sanawiyya wal khashawiyya wal yahudiyya wan nasara wato wan nasara wa abadatul to kulhu Allahu yake raddi ne ga duwannan kofin nan guda bakwai fa ka'annama qala jalla wa ala kamar Allah madaukaki ya ce in ji shi fa ya Muhammad idza ja'atka dahariya qul huwa qul kace huwa idan dahariya suka zo maka suka ce ko sai ka huwa shine yanzu ka shine kawai me za su fahimta su dahariya wai za ja'atka al-qadariyya qul Allah in qadariyya suka zo ka ce maka sai ka ce musu Allah sannan fa idza ja'arka sanawiyya qul ahadun in sanawiyya suka zo ka ce masa ahadun fa idza ja'arka al-qashawiyya qul allahu sama, kuna ji fa idza ja'arka al-yahudiyya qul lam yalid eh fa idza ja'arka an-nasara qul wa lam wa kuna ganewa eh nasara ba suna cewa isa na Allah ba su ma yahudu su kuma su ma suna cewa uzairu ibn Allah ko to amma ka lam ne? ai kuma uzairu ibn Allah ke cewa to amma wai sai ka ce musu lam ne to walam yulad sannan ƙarshe sai yake cewa <clears throat> fa idza ja'alta abadatul awsan qul wa lam yakul lahu kufuwan ahad tawai din guda bakwai kowace ka dauki kalma ɗaya ka faɗa musu ta kula shi kenan wai qul ka ba su amsa yanzu da wannan za a gana ji don masu firgoni da za ka nuna masa Allah da wannan kawai ka dauki kalma ɗaya ka faɗa musu nasara kawai don ka ce musu shi kenan bai haihu ba ya isa ba wasu abuwa da za ka faɗa masu na dalili kuma bai haihu ba waye ne bai haihu ba a sai ka ɗauko masa magana yadda sura take ko yadda ka koma cikin ibn kasir za ka ga ha akwai sababin zo da ita wannan sura ɗin kuna ganewa da kyau fa in sa'alaka sa'ilun faƙala laka idan wani mai tambaye tambaye ke ce da kai wa ma rabbuka fa qul huwa idan mai tambaya tambaye ke ce wai ubangiji ta zai ka ce huwa shine to wa huwa yanzu dan Allah wannan wannan wa'azi ne da aka za a gane tauhidi fa idza qala laka wa ma huwa in ya sake tambaye ke ce waye shi kul ka ce Allah shine Allah wai za ƙala laka kam huwa shi nawa ne Allah su nawa ne kulka ce ahadu ɗaya ne fai za ƙala laka wa ma sifatu ilahuka ko ilahaka mai cece sifa Allah ka abin bautanka wani ka ce Allahu samad Allah shi ne wanda ake nufi da bukata ko fai za ƙala laka wa ma waladu ilahaka waye ne ko? Hmm? waye ne dan Allah ka ko abin bautarka kun sai ka ce mai lam yalid bai haihu ba kuna gane ha fa iza qala man abahu waye babansa kun sai ka ce walam walam yulad ha walam yulad ba a sa ba fa iza qala laka wa ma shabi wa ma shabihahum wa nadhiruhum in wani ya sa ko shi din ya saki tambayar ka waye kama da shi sai ka ce mai wa wa lam yakul ahad lam yakul ahad ba shi da wani kufu'i tsara ko sa'a a gare shi shi shi kadai yake qala sai yace hadha huwa tauhidul ikhlasiyya wannan shine tauhidi tsintsa da ikhlas kafin min ghairihi insha Allah ya isa daga duk wani tauhidi wanda ba shi ba aka sa. ma ya duna alaihi fi babu tauhid wal aqida wannan shine mafi nisa ko mafi kololuwan abinda ansarul mahdi suke dogaro da shi bangaren tauhidi da aqida eh hatta ya rauna annama man lam yaqrahu har ma suna gani wanda bai karanta wannan abin da muka karanto din yanzu ba lam yakum mahdiyan ansariyan khalisa bai zama cikakken mai bin mahdi ba bai zama cikakken ba ansari ba Mai zama tsintsar mai bin almahdi ba kuna ganiya ya samu na haƙul ishara saka ji suna idan kana jin mazhabas ko hanyar za a ce maka shin kayi kul isharatu in ka ce baka ba ya ce a habu hayau da saura ke hayau da sauran ka baka karanta kul isharatu ba wannan ce fa kul isharatu a yi karanto din nan an gama karanta maka tauhidi daga a ɗin shi zuwa zai shikenan ka gama sanin rububiya, ulubiya al suma wa sifat shikenan ya tafi da za karanta maka in ba kai wannan ba har yau ana shakkaka ka gama zama cikakken ba an sani kun gane da kyau to shine hal bi hadha ya'rifu al-insanu haqiqata tauhid rububiyya wal uluhiyya wal asma wa sifat mu kan mu yan uwa abinda muka jiyo din nan Kada ka karanta kitabut tauhid kasan san me tauhidin rububiyya uluhiyya da sama wa sifa kuna ganewa sai mu ce shin dan Allah da wannan ne mutum zai san hakikanin tauhidi na rububiyya Allah ka san shi ne da ayyukansa bai tarayya da kowa ba haka nan kuma tauhidin uluhiyya shi kaɗai ne abin bauta ba haɗa shi da kowa shi ne al'ilahu sannan kuma da wannan zaka san sunayen Allah da sifofinsa ka kaɗe ta shi da su da irin wannan tauhidi na muka yanzu kul huwa kowane kalma ɗaiɗaiɗai ya ka karanta ta ba a karanta maka ita fassara ta a dunkule yadda za ka gane tauhidi da ke cikin sura ma baka san shi ba kalma kalma kalma kalma da wannan ne za ka san tauhidi aljawabu la wa alfu la amsa a'a a'a ma so inda wannan tauhidi ne kadai wasu wasawabu fihi arju ila manhaji ahli ahli fi hadal ba wajibi ne yan uwa abin da yake daidai ka koma zuwa ga manhaji na ahlul haqqi a wannan babu sune ne wato salafus sale ahlus sunnah wal jamaa kaje ka karanta tauhidi ka san yadda zaka bauta ma Allah shi yasa sai ka ga ana yin shi kuma an koma ana yin abin da ya saba ma Allah ana yin shi ana hada Allah da wani wajen rububiyarsa ana yin sa ko ba ta cikin ba har su kamanta Allah da sarki dole sai ka kama kafa da waɗannan su a nasu sai Allah kamar sarki ne kai suka je gaban sarki baka bi ta hannun mai unguwa da gaci hakimi sallama waye waye sannan ka jiran sarki to haka Allah shi ma za zaka ce kai kai waye kai sai ka kama kafa da almahadi almahadi kafin almahadi shehin garin ka wanda kake bi haka haka sannan ne zuwa ga manzo sannan kuma zuwa ga ubangiji Allah na cewa za su alaka ibadi ya ni fa inni qaribun a da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun ko kage ya ɗan uwa yake muka ce da annat tauhid wal ibadat kulufi hima la yadkhulu fihi da ara'un wa da musanidatun min uquli fa'iliha musani da tauhidi da ibada Bangarori ne guda biyu siya ne wato a tsare suke kamar yadda ake computerizing ɗin abubuwa a yau aka ƙara su aka bar su baka isa ka shiga ka canza ba in ka canza ba za su baka abin da ake so ba ko ba haka mani muke ta misali ba ka tauhidi yake ba kai ne yau za zaka kirkiro mutane wani tsarin kaka ce shi ne tauhidi ba a tsare yana da cikin alkur'ani haka nan ibada take a tsare take ya za a yi sallah ya za a yi waye bayanan su biya gabata la ya da ma ma'ara'un ba a shigo da wani ra'ayi ko shahadatun da wasu ijtihadai daban mustamiddatun min uquli ahliha wanda aka ciro su daga hankulan wanda ya faɗe su bari mu ƙara na ƙarshe don mu kai ƙarshen darasin ko wa min amsalati istihadihi kalamuhu fi salati fi risalati allati katabaha wa arsalaha ila ansarihi har wa yau daga cikin misalan ijtihadin sa ka ga ba ijtihadin Imam Malik ko ya ce a watsar da mazahi shi kuma zai kirkire nashi zancansa da ya akan sallah a cikin risalar sautin rubuta ya kama biyansa kala ya ce famin abdurrabbihi muhammadu mahadi min abdullah wannan farkon risalar kinan ko waruya anin nabi ya tara wato daga annabi kaga zama mai kinan hadisi kinan to sai dai shi fa ya zama shekaru bai fi ɗari da wani abu to ina sanadin dan ka ce annabi ya rawaito daga to zuwa nan sarka hadisi ina sarka sanadin حدثنا فلان na فلان har a na zuwa ga sahabi zuwa ga annabi amma kai tsaye almadi na sudan yace ne warawa anin nabi sallallahu alaihi wasallam inna mas'alatar salati isna ashar alhan a rawaito daga annabi cewa mas'alolin sallah guda dubu goma sha biyu mas'ala dubu goma sha biyu a nazara jibrilu biha alaihi salam jibril ne ya sauko da matsalolin guda dubu goma sha biyu zuwa ga annabi faja'alaha annabi sallallahu alaihi wasallam fi isna ashara faridatan annabi ya dunkule su ya mai da su farilla goma sha biyu kuna ji da kyau amma dai mun san hadisi da annabi ya tafi karɓo wajen sallah ko haka ce hamsin za a riƙa yi ya ta zuwa nabi musa na ta ka koma jama'a ka ba za su iya ba ya je a rage ya dawo a koma ya mai da shi har sai da ta zama nan da yar ya ce ka koma rage ya ci ana jin kunya ya wuto da biyar aka ce amma ladan hamsin din tana nan mun yi biyar wani hadisi na nan mun san shi mun yarda don da sanadinsa da komai zuwa ga manzo amma nan magana ce suna buƙatar sanadi zaunar isnadi na ko eh na kala man eh la kala man sha amma ma sha ban banda sanadi da kuke gani hadisi kowa sai ya faɗi abin da ya so a cikin addini to sanadi na nan da kafa ji sai ce ina ina sarkan magana kuna ganewa da kyau to shi ne ga sunan sai ya faɗe su guda goma sha biyar su ma ya raba su ya ce fa'awulin farida al'ilim farkon farilla ta sallah ilimi wani ya gaskiya ne ko sai da ilimi za a yi sallah wasani alwazo'u farilla ta farko ta tsalla yin alwana ko ba libasu saubi tufafi da za a sa na sallah arrabi'u hibzul waqti kiyaye lokaci alhamis istiqbalul kibla wato fuskantar kibla a sadi su aniya sannan kuma farilla ta shida ita ce niya fa kaji shi farilla na nan muka samu shida kenan yace hazihi sittatun kono kablar salaki wannan farillai ne da dole ka samar da su kafin sallah eh ka sami ilimi ka yi alwala ka sanya tufafi ka kiyaye lokacin sallar sannan ka fuskanci alƙibla kuma kai niyya kun gane wa amma allazi fi salati fa sittatun kuma sauran guda ba mu faɗi shi da sauran roki nan su sauran shi nan su kuma a cikin sallar suke alƙiyam tsayuwa wacce kabiratul ihrami ta kabara harama wal qira'atu da yin karatu wa ruku'i da yin ruku'i wa sujud da yin sujada wal julus da zama ila an kala zuwa inda yake faslun fi salati laha ra'asun da ya gama jero nan muka samu sun kai shida refa esu shidan nan sai yake cewa faslun fi salati wannan fa fiqhu ne an su na su maliki an su na wancan shi kuma ya tsara nashi kyau. za a yi fasalin sallah yace fasalin da zai bayani a cikin sallah laha asun wa ruhun وقلب وجسد وعظم وأذنين وعينين وبطن وركبتين ورجلين wanga mutum sakki nan ko? wani da kamar hanyar magabata ba fa ta kan ka zo da ita sai a ita maka da yan kana bayani da haka ake fa wallahi zai yanzu masu wani abubuwan da za ka gana ta kirkire-kirkire har suke in suna maka bayan sai sa wani suke koyawa ba su a jihar karanta ina za a karanto maka wasu abubuwan a zo a baje su wallahi dariya dariya ka sai abin nan sai kai dariya hada abin nan kyakkyakya to ka ji da yadda sallah aka mai da ita su wai waɗancan biyar ɗin su ne za a zo a ƙara bayani a nan sai cewa amma rasu salati kiratu fatiha kan sallah shine karanta mata fatiha wa ma ruhu salati takbiratul ihram ruhin ta shine me wa amma kal wa amma qalbuha an to da kuma san ya ce niyya ita ce jeje tana cikin abin da za na farko wa hada yasu aka yi ne yanzu eh niyya ita ce zuciyar sallah wa amma batsalin sala cikin sallah shine ruku na ake tura mata abin da za a tura mata a cikin ruku wa amma jasudu sala jikin sallah shine sami Allahu liman hamida nan ne jikin wa amma azamu sala kasusuwan ta kuwa shine rabbana wa lakal hamdu <laughs> wa amma rukubatai sala guyawunta shine at-tahiyatu lillah <laughs> kuna ji wa amma ainihi sala idanuwan sallah shine as sujada shine idanunta wa ma uzunai sala kunnuwanta kuwa shine kiratu sura shine kunnuwanta wa ma <laughs> kai wa ma rijlai sala abin sai ke tajin nan wa ma rijlai sala yace assalamu alaikum sallama ita ce kafafunta daga nan za ta dire ta zauna kiran go da zai ka duba cikin wannan risalar tashi mafuda ce ta ma tana nan ba abu ta take ba a maktaba ta bayaro za ka same ta kitabul mafuda haka za istamarra ya takallamu bi kalamin yukhalifu kalamul fuqaha fi babi sala wannan dan tsakurwa muka yi muka fada muku dan ya zama shaida ga irin fiqhu na shi almahdi na sudan cewa haka ya ci gaba da bayani bayanin su da ya saba ma zancen su ya saba ma zancen malaman fiqhu a bajin sallah sannan ka tafi ka karanta babin sallah ko da ka taba karanta haka wannan anan mun karanta cikin alwaji mun karanta kitabun sallah da Allah mun karanta na abuwa kaman fikihu duk littafai da suke na hadisi akwai kitabun sallah amma ba za ka taba jin wannan zancen ba babu shi an gane da kyau wa bina'an ala zalika yamna'una atba'uhum wa atba'uhum talabal ilmi shari li alla yakshifu awratahum wannan ne abin da suka gina mutanensu a kai suke hana mabiyansu su karanta ilimi na shari'a don kar tona masa asiri irin wancan abubuwan nasu domin duk wanda ya tashi karatu don Allah zai da wannan za ka taba yadda ba eh wa ya'rifu mukhalafatuhum lil ulama al muhaddithin domin kana karatu za ka ga sun saba ma malamai na gaskiya masu taqiqin ilimi wala ilmu al mu'tabar indahum huwa al-uqur ala qira'ati manshurat al-mahdi al-sudani ilimi a wurin su shine ka dukufa kai ta karanta wannan takardun na shi al-mahdi na sudan to kai ne malami wanda ka dukufa kana neman ilimi Wal'amalu amalu biha kuma ka rika aiki da su wa amma ghayruha aƙida, al-kutub al-aqida wal fiqhiyya wala yatbirunaha ilma wasun su ba wannan ba lashin na littattafan aqida da littattafai na fiqhun ba sa la'akari da su ba sa ɗaukar su ilimi ne bal innama ya rauna man ishtaghala biha mujadilan wa laƙi da ke wanda ma in ka zo ka shagaltu kana karanta littafai na fikihu sai su ɗauka so kake ka je kai musu da su kai inkarin abin da suke kai. wannan sun sha fadi wani ma ya tashi na ilimin sai ba ilimin ma ba na Allah ne so ke je ilimin jayayya Allah ya mun san lokacin da ake sa a kashe rediyo kada a saurari rediyo don ne saboda cikin program na rediyo akwai sai da za a rikiwa malami yana wa'azi kana sauraron malamin a kwana a tashi za a yi ne za ka ji gaskiya lokacin da malam wakar gumi Allah kan sai fara karatu a cikin rediyo a yi sa hasken musulunci a sa karatuttukan shi waye daban-daban kana saurare kana tsinta daga nan zaka fara fahimtar gaskiya ya ce to ayo saurare rediyon ma yahudanci ne to saboda me saboda kana saurare zaka ji Ko to ba so ka ji kaga alhamdulillah zana ta karatu jama'a da dama su ma masu wannan fahimtar sun watsar kai hatta wannan littattafan nasu ba ba da research ba bincike wasu a hannunsu babu takaddun duk an koma an yi karatu an gane ba gaskiya ba ce yau almahaji na sudan shekara ɗari da nawa muka lissafa da talatin da bakwai za mu zo inda lokacin da ma shan rayuwarsa za ka gani cewa duka ba shekara ɗari ba ya yi da awar mahadiyanci wanda da awar mahadiyancin nan almahadi na ƙarshe tare yake da sauran a sharaɗa sa'a kuma daga su suka faru sai tashin kyama ga da awa ce wacce kai ma ka san ba gaskiya ba ce sai ka jingine ta ka dawo ka tafi akan manhaji na magabata cewa almahadi na hakika mun yi bayanin cikin hadisai ingantattu ka da wannan ka jingina wannan Allah ya mana jagora sai ya hakuri mun dan tsawaita don mu samu mu kai gaba abinda mu karanta daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kusura Allah ya gafarta Allah ya gane da al'ummar mu ya dawo da su kan manhaji na magabata Allah ya tsora mu akan daidai ya tabbatar da mu akan daidai wannan wani ba a kula da su ne suka da cewa shekaran jiya an sace masa mota shi ne shi ko malami da sauran yan uwa ta shi cikin addu'a Allah ya bayyana ta kuma Allah ya mai da mai alkai sai kuma wani shi ma ba a kula da uwa ne da yake ɗalibin ilimi shi ma ya aiko cewa za su kasuwa shi ma a wani satin suka game da barayi suka shaƙe shi yana na akwai shi kuma su kwashe masa kuma shi ma yake zama a kwashe so to Allah ya bayyana masa motarsa Allah ya tsananta rabu a kansa in bai samu ba Allah ya mayamai da wata tafita shi kuma wancan ɗan uwa da aka zalunta shi ma Allah ya saka masa don wanda aka zalunta babu shamaki tsakaninta da mahalicci saboda haka Allah ya mai masa da abin da aka kwace masa Allah kuma ya ba shi lafiya abinda aka yi mai na taɓa masa lafiyarsa da sauran yan uwa masu damuwa irin waɗannan zan halin da ake ci sai ne a ta addu'a al'umma an shiga wani irin yanayi wasu imani ya masa karanci ba baya sata sai ya zama ba shi tare da imani la siriku shi ne ya siriku wa kowa kulai mai sata bai sata sai alhalin ya zama ba shi da imani mai sata ina wani zai zo a koyi ya balle ya ɗauka to ina ga wani zai zo da makami wanda zai zo ya tsare ya shaƙi kaga zai iya kifa wannan to mai ta addu'a halin da muke ciki Allah ya yi mana na damuwa na abin da ya shafi zaman lafiya abin da ya shafi dukiyarmu abin da ya shafi kwanciyar rayuwa duka Allah shi ne mai yayewa Allah ya kama da zaman lafiya wanda aka zalunta Allah ya saka musu abin da aka zalunce su Allah ya ce mu suna al'umma tamu mu Allah ya karfafe su Allah ya masu jagoranci da taimake su cikin al'amuransu Allah ya ba su sauƙin abin da suke yi domin abubuwan ka kalle su ko shugabancin gidanka ko iya ɗan yankin ko aka baka an hada ka da aiki a ce an hada ka da kasar najeriya a nan arewa kaɗai a barka da ita da wanda suke banna a cikinta aikin ba karami ba ne balle a ce haɗo maka da irin yadda najeriya take saboda haka shugabanninmu suna buƙatar addu'a ba daidai ba ne wani can kazuri na zagin su kai maka na zagin su wani can wanda bai san abin da ya faru ba a da ina zagin su kai ma kana zagin su zagin ka ba zai kara musu komai illa lalacewa amma addu'a kan Allah ya karba suka gyaru daga kurakuran su gyaran nasu zai shafe ka shi yasa Imam Ahmad ke cewa da na san na da addu'a ajiyayya biya a wurin Allah tambar a to da na yi ta ga shugabana domin gyaruwar ta duk gyaruwar al'umma ce kai ko kai kadai ka gyaru gyaran ya kan ne amma shugaba ne gyaru al'umma ce za su gyaru shi ya sa mai sama shugabannin mu addu'a Allah ya taimake su Allah ya karbace su makiya gare su Allah ya tsare su daga sharrin su Allah Ubangiji ya taimaki duk masu taimakon wannan al'umma tamu da wannan addini namu ya ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma ya ƙara mana imani subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you.